bismillahir rahim na huce kashi na goma sha biyu ganinsa da ita yau matsayin kanin antibadiya matar babanta ta san allah ke nufin fara sababbin al'amura da dama a gare su wanda a iyakin tacenta da hangenta ba ta hango farkon su ba balle su na baya dushin fuda ne wato wanda ya faru a jamus yanzu ne za su fara ta babu daɗi ita da ɗan mutan na huce don ko sama da ƙasa za su haɗe sai ya ba ta ɗanta abu ɗaya ta sani shi ne maintaining self-esteem ɗinta yanzu ta fara ko da soyayyar ita ce ajalinta amma tana da rights ɗinta na rikon abdallah wanda addini da shari'a suka bata har sai ya balaga ya zaɓa tsakanin shi da ita idan a da ba ta da gata shi yasa yake walagigi da ita yadda yake so to yanzu tana da gata kamar kowa ko ma fiye da kowa sannan a tsaye take akan kafafunta ta wuce wargin kowane ɗa namiji don haka ita da habibu a je zuwa wai mahaukaci ya hau kura daga wannan kallon shakulatin bangaren da yawa rahina Habibu ya ji hannun yaron sai saka a gaban mota. Ya zaga ɗaya ɓangaren ya rufe, ya yi rivas, ya ci taya, sannan ya zugi motar da mugun gudu, wanda ya sa Migadi wangale masa get ba shiri. Saura kaɗai ya bi ta kan yatsun Hamisu mai gadi. Ba shakka da a ce ba interlocks ne a gurin ba. Babu abin da zai hana Habibu ya bule Rahina da ƙura. Ƙura da watakila idan ta koma cikin gida ba za su gane ta ba. Shi kansa Abdallah ya tsorata da yanayin jan motar da babansa yake yi, kamar za su tashi sama, kamar za su bar garin Kaduna zuwa birnin Sin. tsaye ta a gurin cikin mutuwa jiki da tsananin bacin rai ga wani irin sagewa da gwiwa ta yi lokaci guda tana mamakin abin da habib ya mata kamar bai taɓa saninta ba ko a hanya ta daɗe da sanin ko ba daɗe ko ba jima wata rana dole za su haɗu tunda Abdullahi ya riga ya haɗa alaƙar amma bata zaci in san haɗa irin reaction ɗin da zai nuna ba kenan ai ko habibu bai taɓa saninta ba a yau ya fara ganinta ba zai mata irin wannan wulakanci da tozarcin ba ita da ɗanta wannan ƙarfin hali za ta kira shi kofin ƙarfi hausawa suka ce gwano baya jin warin jikinsa rahina ta yi azizanci mai girma da ta manta baya kalamanta na shekaru goma baya har kullum daɗa dawowa ɗan shar suke yi a zuciyar habib tsayin shekarun nan da suka gabata da canjawar zamani da yanayin rayuwa haɗi da tarin nasarorin da ya samu a rayuwarsa ba su sa ya manta da zafi da dafin da kowace kalma take ɗiga masa dalma a zuciya ba rahina na nan tsaye kamar an dasa ta a gurin daga ƙarshe ta ga cewa idan ta kuka a dalilin wannan wulakancin da habibu ya mata to ta faɗi ba nauyi dan tana da tabbacin yayi ne dan ya bakanta mata idan ta bari ranta ya so sa irin haka habibu ya ci nasara kenan da haka ta daddage ta haɗiye wani mayataccen kukan bakin ciki da ya tunkaro mata ta ya rufe wasu zafafan hawaye da suka tsatsafo mata Juya wannan da za ta yi da tufin komawa cikin gida sai ganin kafitanin jama'ar gidan ta a tsaye a bayanta sun zuba mata ido suna kallon abin da ke faruwa rayina ta rasa ta inda za ta sa kanta don kunya bakin ciki da takaicin wulakancin da Habibu ya mata a bainar jama'a ga hawaye shaɓe-shaɓe a idanta ita ba shi ta biyo ba danta ta biyo linzamin da ke zarge wuyan uwa akan ɗanta shi ya zargo ta ya fito da ita daga ɗaki ta biyo bayan Abdallah ba tare da ta san lokacin da ta yi hakan ba yanzu kuma za ta ci gaba da bibiyar abin iya karfanta daga nan har kotun koli sai an ji su da Habib sai ya bata abinta in dai akwai shari'a a duniya Rahina lafiya kin san su ne dadi da anti suka haɗa baki gurin tambayar kai sai ka rantse da Allah ba su san komai ba ba su suka haɗa komai ba maimakon ta ba su amsa sai ta girgiza kai ta tare sanar da jikakkun idanunta wanda nan take suka yi jawur kaman gauta abinki da farar mace ita kanta ta yi jawur musamman dogon karan hancinta ta sa kai ta wuce zuwa ciki da ɗan banzan sauri har tana haɗawa da gudu-gudu da mugun cin tuntuɓe kai tsaye bata tsaya a falon ba ɗakinta ta nufa ta soma kwashe ko matsar da ta barbaza akan durowar gefen gado tana dannawa a cikin handbag ɗinta sannan ta janyo toli ɗin kayanta ta fito ta yi da jaka akan kafaɗarta idanunta ga baki ɗaya sun kankance sun juye sun canza launi har wani hayaki hayaki da yaji yaji take ji suna yi mata tsaba tukuki da bakin cikin take ke cin ranta a bakin kofa ta ci karo da anti ta saki baki tana kallon rahina rahina ina zaki je ni haka a daren nan bata san lokacin da hawayen da take tattali suka balle mata ba ta yi maza ta sadda kai don kar ta ba su dama zubowa a gaban anti duk da yadda take kokawa da shi da kyar ta buɗe baki ta ce anta za mu koma ne ina nufin abuja anta badiya ta yi murmushi wanda ya tsarga har cikin ranta ta ce anya rahina a wannan najeriya da muke ciki ne zaki kama hanyar abuja bayan karfe takwas na dare ido na ganin ido ma ya muka kare da insecurity ki dai sake tunani in dai dan baban jiniyo ne ya tafi kuma bana jin zai dawo gidan nan nan kusa a fargice rahina ta kalle ta anta ta sake yin murmushi wanda har hakoranta suka fito ta kama troli din ta maida mata cikin ɗaki tare da kamo hannunta suka koma ciki a gefen gado suka zauna hannun rahina na cikin na antibadiya ta riƙe hannun nata tsamtsam kamar za ta mai da ita cike don so da kulawa tana jin wata sabuwar ƙaunar rahina na ratsa ranta wadda ta zarta alaƙar ɗiyar mijin da ke tsakaninsu a yau dangantakar ta ƙara matsayi mai girma dalilin kasancewa ta mahaifiya ga ɗanta jiniyo ɗanta abdallah da ƙaninta ƙwalli ɗaya a duniya ya haifa ƙanin da ba ta da kamarsa a duniya uban ɗan da take so hafiya da nata 'ya'yan da ta haifa a cikinta rahina gaya min gaskiya kin san baban jiniyo ne a wani guri da sauri rahina ta shirya kai ta duba anti sannan ta yi saurin sadda kanta ƙasa ba tare ta ce komai ba amma komai ya gama bayyana a ƙasan idanta idanuwanta sun riga sun gama tantance mata komai na san shi ba ɗan ƙanƙani ba anti ta ci gaba da nacin tambayar ta in baki san shi ba ta yaya daga ganinsa zaki ce zaki tafi abuja a fujajen me yasa kika bi su wajen mota da ganin mutum da ɗansa in baki san su ba ko kafa muka ga kina yi har da shi ƙara hina da ma rahina ta yi shiru kamar da dutse anti antibadi yake magana anti ta jinjina kai cikin mamaki da dukkan alamu habibu ya gamu da wadda ta fishi zurfin ciki wadda ta fi shi taurin kai da wuyar sha'ani tambayar duniya na anti ta yi wa rahina amma gum bata ce komai ba a ƙarshe ma sai ta gefa kanta akan cinyoyinta ta fashe da kuka ya sake tafiya da abdallah a karo na biyu wannan karan ban san ina zai kai shi ba kuma ban san abin da zai yi ba yau don ya ƙara raba ni da shi an ta habibu ba shi da adalci ko ƙanƙani ba shi da tausayi ba shi da imani a zuciyar shi indiya a kaina ne ban san me yasa ba ban san dalili ba kansa kaɗai ya sani da selfish interest ɗinsa na tabbatar da yanzu zai yi duk wani abin da zai yi wajen ƙara nesanta ni da abdallah har fiye da wanda ya shekarun baya tun da yau na gan shi a inda bai taɓa zaton zan zo ba ya gware wajen sacewa uwa ɗanta da kuma raba zuciyar uwa da ɗan nata wannan shine babban abin da habib ya fi ƙwarewa a anti zalunci magana zarar bunu ta fito daga zuciyar rahina dan bana ce bakinta ba irin magana nan ta mutum da zuciyarsa don fatar bakin ce kawai take motsi amma zuciyar ce take magana amma hakan bai rauna ta ba kamar wulakancin da Habibu ya mata a gaban jama'ar gidan ta hanyar nuna da yi kamar bai santa ba ya yi mata kallon banza ya kuma ɗauke ɗansa ya sa a mota suka yi tafiyar su bayan ya bule ta da iskar motarsa anti ta rungu mota jikinta cikin ƙauna tana lallashinta ta hanyar jijjiga kafaɗinta kamar tana rarrashin ƙaramin yaro zuciyarta ga baki ɗaya ta karye lalle abin da suke tunanin karami ne tsakanin rahina da habibu to ba karamin bane kamar yadda suke zato wayannan sunaye da rahina ta kira habibu da su sun bata mamaki matuka dan a iya saninta a duniya babu mai akasin su irin habibu bata taba gani ko jin wani ya siffanta shi da su ba zalunci karewa ma ita bata taɓa ganin mutumin kirki mai saukin kai mai tausayi da adalci a duniya irin kaninta habib ba dan kwale rahina ya zame ta baya wanda hakan ya sa sassalkan gashin kanta ya kwanto akan gadon bayanta ya rufe mata fuska ga baki ɗaya anta ta ɗauka tana ɗaure mata bayan ta tufke dogon jelar gashin nata a lokacin onkul usman ya shigo ɗakin tun daga waje yake kakabi yana faɗin me naji ana cewa ne wai Rahina za ta tafi abuja yanzu to me yayi zafi ki kama hanyar abuja a daren nan ki ga yadda zamu da ke rahina me sunan dada a ina kika san habibu ne mawai babu wasa ko kaɗan tattare da muryar tasa babu lallashi irin wanda ya saba yi mata tambaya kawai yake mata bisa umarnin da ke tsammanin bukatar amsarta bai taba yi mata magana in a serious tun irin wannan karan ba da haka kukan da Rina take yi ya katse dan kansa ta soma shiga taitayinta yayin da wata iri ya fargaba da tsoro suka rubuto mata lokaci guda me za ta ce da sutun da ita ma har yanzu bata gama tabbatar da irin alakar da ke tsakaninsa da shi ba Uncle Usman ya zazzaro ido ya kan Rahina kamar zai bige ta yana faɗin. zaki ki faɗa min inda kika san shi ko kuma in kira shi da kaina ya faɗa min. Na ce a ina kika san shi? da sauri ta ɗago ta dubu baban nata ta yi daiwa ya da duk wani wasa da farantawa ɗiyanci da ke tsakanin su amsa kawai yake buƙatar ji ko ya kai hannunsa jikinta murya na rawa rahina ta ce na son shi a germany sai kuma ta kefa kanta a kafaɗin antuwar da take kusa da ita ta soma girgiza kai tana tuno ranar da ya fara raba ta da budurcinta da ƙarfi abin da a turanci ake kira marital rape da kuma ranar da ya ɗauke mata ɗanta ya janyo mata matsalar deprivation tsakaninta da ɗanta wannan ne halayyarsa mafi muni da ba za ta taɓa yafewa ba ta kuma kasa mantawa har gobe har abada kuma ba za ta manta ba ba za ta yafe ba onkul ya ce sai kuma aka yi yaya a jamani din cikin kuka da hina ta ce sunansa habib na huce Shi ne tsohon mijina ya aure ni ne ba da cikakkiyar amincewa ta da yadda ta ba ba kuma a hannun iyayena ba ya aure ni a wulakance a hannun wata uwar ɗaki na a jamus mai suna antalaura auren ya ƙare a kwanaki ƙalilan har muka samu rabon wannan yaron sai kuma ya sace min shi ya taho da shi daga yaye shi tuno ranar da ya dauke mata abdullahi ya kara rura wutar kukanta ta tuno yadda ta bi titi a frankfurt kamar zautacciya sai da ta yi kuka mai isar ta tafi hanci fuskar nan tata ta yi jawar musamman hancinta don koma ya kamar jini ya kwanta daga an har dadi babu wanda ya tare numfashinta sai dai kuma kukan da take yi ya ratsa su sosai ya sanya yadda jikin anti sai da ta yi kukan da ya sama wa zuciyarta rangwame da salama kana ta tsagaita a yau da hina ta ƙara yadda da gaske kuka rahama ne ga zuciyar ɗan adam kuka ne na tasowa tsohon mikin da aka samu ya jima da warkewa sai da ta samu rangwame daga nauyin da zuciyarta ta yi mata sannan ta ci gaba da gaya musu yadda aka yi cikin murya mai ban tausayi habibu ya min laifuffuka da yawa onkul wanda ba zan iya faɗa ba don ba san tsakaninku da shi ba zai ci gaba da zama sirri ne tsakanina da shi har abada kuma ba zan iya yafe masa su ba har abada in na ce zan gaya muku tun haɗuwa ta da shi irin laifuffukan da ya min girmansa zai zube a ku. kuma zuciyata ba ta jarumta tuno abin da ya min ba za ta ɗauka ba na riga na baiwa abin baya shi yasa na iya dana koma a aurensa duk yadda yake ce min ya tuba duk da dadi ambasada da nene da yafin da sun so na koma din yanzu ina so in karɓi na ne ko ta halin kaka ka taimaka min onkul don allah ka taimake ni in karɓo yaron nan ta ci gaba da kuka mai ratsa zuciya duk mai sauraron ta wani iri ya harara onkul ya jefe ta da shi kana ya ce yaron da baki taɓa waya ba tsawon shekaru goma ko yau ne kika san yana raye saboda kin ga shi kin tana shi me ya ya raye shi da dan shi baki sani ba yaya yayi da kashi da fitsarinsa duk baki sani ba sai yau dan kin ga cikin lafiya da kuzari karkashin kyakkyawar kulawar jajirtaccen uba mai sansa da gaskiya shine zaki taso da wayannan maganganun wace iri uwa ce ke da zaki kasa waya danki tsawon shekaru goma alhalin kin san yana raye a duniya an baki waiwaye uban ba da hujjar yayi miki laifi shi abdallah me yayi miki ki har kina da bakin cewa zaki dauki danki yanzu saboda kin gama da boko kin zama abin da kike son zama ko ca nake uwa ta gari tana iya sadaukar da komai don ta rayu da ɗanta yanzu ne kika san yana raye na ɗauka kin san da su a duniya amma tun bayan dawo ki baki ƙara zancen su ba ko ma ki mana zancen su mu iyayen ki koda da su baki ne ko ki sa a je a gano miki shi idan ke ba za ki je ba saboda neman duniya ne a gaban ki babu neman aljanna ko ke rahinatu ki fita daga ido na a dafe zan fiyato ki idan kika nemi ki bata min rai kewa ce ce ba za a yi miki laifi ki afuwa ba wani irin laifi ne baya wucewa a gurinki ina amfanin kullata dan uwanka musulmi irin wannan tsawon lokacin har tsawon shekara goma wanda aure ne ma ya taba hada ku ba shashanci ba har da albarkar yaro na gare ko mai habibin nan ya miki ba shirka yayi ba ko Allah subhanahu wataala ba hakuri yake yi da mu ba da dukkan abin da muke masa mu wani adama da Allah baya hakuri da mu tare da yi mana afuwa bisa tarin laifuffukan mu da tun ya kifar da mu kamar yadda kifar da al'umma annabawan da suka gabace mu saboda yawan laifuffukan mu da sabawa da muke masa tare da rashin nuna godiya a gare shi kullum cikin saba masa muke tare da karkacewa umarninsa amma kuma kullum afuwa yake mana da zaran mun roƙa ke wace ce da ba za ki afuwa ga wanda ya saba miki ba ya kuma dawo ya nemi gafarar ki ai kiya masa afuwa ko dan ke ma Allah ya dube ki sanadin hakan ya yafe miki zinabanki rayina dai kuka take tana girgiza kai ta ce Uncle, ba za ka gane ba shi nasa na daban ne a yanayinsa yana da matukar son kansa kuma azzalimi ne na kin karawa kwarai da gaske ba abin da zan gane cikin wannan dabarwar taku mai sunan dada face ke da shi kuna da mugun zurfin ciki da taurin kai na rashin dalili kun kasa yi wa junan ku afuwa kuna ta wahalar da kanku haka sadda ga ku da shegiyar kafiya in ba haka ba ki faɗa mana mu ji meye laifin da ya miki mu gani in girmansa ya kai yadda kike kan baba mana shi sannan kuma ko ku yadda ko kar ku yadda har gobe san juna ne yake wahalar da ku ya kuma hana ku yin aure a inda kuke tunda ba za ku ce ku rasa masoya ba amma a wannan karan muddin mu muka haife ku ba ku ka haife mu ba to ko dole za mu saka muku wigi cikin wannan tashin hankalin da kuke yi ke ba aure shi ba aure kun gwammace ku mutu gauraye saboda son juna to mu zuba mu da ku kafar wando guda za mu saka da ku baki daya da faɗin hakan ya juya ya fita cikin fushi anta ma ta bi bayansa zuwa falonsa ta zauna daga gefensa tana dailin nambar habibu jikinta duk ya yi sanyi iyakin tacenta ta kasa hasa sau laifin da habibu ya yi wa rahina a lokacin suna cikin wani ɗaki na musamman a nahuce hotel da ke garin kaduna shi da abdallah daga ci sai farar singlet da dogon wando wanda bai canza ba ya sarka wa yaron ruwan ɗumi a kwamin wanka ya ce ya wanka don ya ji daɗin yin bacci don gobe asibanci za su yi zuwa jihar lagos kiran antibadi ya yi shigo cikin wayarsa da farko kamar ba zai amsa ba don ya san tatsuniyar giza ba ta wuce koki haka ya kyale waya ya aje ta a gefen sink ɗin toilet yana kallanta ta gefen ido tana ta ruri ya ci gaba da sarka ruwan wankan abdalla cikin rashin damuwa wani abu da bai taɓa yi wa badiya ba ko a ɗakin mitin yake baya kin ɗaga kiranta don ya san in har ta kira shi to sako ne mai muhimmanci take son ta isar abdalla ne ya juya ya dube shi ya ce dadi momi ce fa take kira kasancewar rington din da ya sa wa antibadiya na daban ne kuma abdalla ya san shi ala dole ya yanke shawarar amsawa ko don kyawawan idanun abdalla masu kama da na uwarsa da yake kara kaina a kansa kamar yana son karantar canje-canjen da yake gani akan fuskar baban nasa kai wanka abdalla kafin na amsa wayar ina zuwa zan zo na cuɗa maka baya bari ma kawai dadi ba sai ka zo ba na iya da kaina ai yanzu cewar abdallah fitowa ya daga toilet ya zauna a gefen gadon da ke dakin ya amsa kiran yayi tasa cikin madaukakiyar nutsuwa kuna ina ne habibullah muna hotel ya ba ta amsa a gajarce kamar mai fama da ciwon makogaro irin baya bukatar wasu tambayoyin daga nan wani hotel din? daga nan sai kuma ina anta ta sake tambaya wannan karan murya cike da lallashi fiye da ta baya ya ce ba sai kin ji kowane hotel ne dan da asuba muka barin shi zuwa duk inda Allah ya kai mu Habibu ya amsa mata cikin bazan fariyar accent ɗinsa za ka iya jin raunin da ke kwance cikin muryarsa Anta ta yi ajiya zuciya a raunane ta ce za ka iya min wata alfarma ka dawo gidana yanzu da saudi ya girgiza kai kamar tana ganin shi ni da ki har abada maman musaddik daga haka ya kashe wayarsa Anta da onkul suka dubi juna dama a ta sa waya onkul na jin komai onkul usman ya yi murmushi haka ita ma anti badiya ya ce tabɗi yau nake ganin abin da ya fi ƙarfin ji da ganina su kuma irin nasa nau'in salon soyayyar kenan ana so ana kaiwa kasuwa ta ƙarfi da yaji amma ba komai mu ba su lokaci mu gani na tabbatar miki za su nemi junansu da kansu ko da tsiya ko da arziki tabbas su zai nemi ɗaya uncle usman kamar mai gani har hanji cikin dare rahina ta kasa bacci ta kasa sukuni akan gadonta daga ƙarshe ba sauka ta daga kan gadon kamar mai aljanu sabon kamu sai fa masa fadamarwa take yi a ɗakin tana tunanin ta inda za ta fara ko ta halin za ta kwaci abdalla a cikin watan nan ba sai an ɗau wani dogon lokaci ba ta yadda ta amince daga lokacin da ta sake ɗora idanta akan abdalla wata ƙaunar uwa ta motsa fiye da kintacenta ba za ta kuma iya rayuwa babu shi ba abu na farko tana son nambar wayar habibu a yau ba sai gobe ba don aiwatar da ƙudurinta na farko wadda zuciyar hankali da kyakkyawan tunani ta halarto mata idan ya ƙi, sannan sai ta aiwatar da ƙuduri na biyu wanda shine ya kamata ta ɗauka kawai don ta huce cin abin da ya mata yau ta nuna masa da yanzu ba ɗaya ne. wata fuskar yanzu ta fi gaban mari amma zuciyar hankali da nutsuwar da Allah ya halicce ta da ita har ma da bangaren adalci a zuciyarta sun ki amincewa da hakan sun ce ta bashi dama ko so ɗaya ne ta ji amsar da zai bata once and for all duk da zuciyar girman kanta da jiji da kai irin na ya mace mai aji daidai da nata ta kwabe ta akan yin hakan abin nufi a nan zuciyar hankalin na faɗin ta fara sauke kai ta aje kullatar ce da ta yi a gefe ta roƙe shi alfarma ta hanyar bin sa ta lalama da neman alfarmar karban yaron ta cikin mutunci babu cin mutunci da tozarta juna da zai biyo baya ko dan albarkacin antibadiya da ta tabbatar jinin sa ce a yanzu bayan wannan babu wani abu daban a tsakaninsa da zai kara wakana har ya samu damar yi mata kallon banza daga nan sai kowa ya kara gaba idan ta karba abdalla ya ci gaba da gudanar da rayuwarsa yadda yake yin ta in dai yaronta yana halin tafalin layil hamdu ba ta da sauran matsala kuma a rayuwa amma kuma ina za ta samu lambar habibu ba tare da anti ta sani ba kawai sai da ya faɗo mata a rai dama ɗan gidanta ne da sauri ta ɗauki wayar ta kira shi karfe goma sha biyun dare ta gota lokacin shiyar ya ma fara bacci ta ce kawo mata aron sa zuwa safe za ta bashi an tara na kin san ba ma shigowa cikin gida after 12 da ya faɗa cike da mamaki numfashin rahina na sassarfa kamar yana shirin ɗaukewa daga ƙirjinta saboda a zazzala da zuciyarta take mata da cewa a yi ta ta ƙare ita da habiba a yau ba sai gobe ba kowa ya san matsayinsa tunda haƙƙin haihuwa kowa da nasa ba nasa ne shi kaɗai ba ta ce musaddi ka aje min a bakin kofar shigowa falon ka tafi zan fita in ɗauka da kaina da sauri musaddi ke amsa da faɗin right away anti rahina da da cikin zuciyarsa yana mamakin abin da tira hina za ta yi da wayarsa ba zai ce dai credit ɗinta ne ya ƙare za ta yi amfani da wayarsa ba a hakan da ya bi umarnin nata ya cire kokonto a ransa cikin nutsuwar da take tattarowa da kuma baiwa kanta ƙwarin gwiwa ta saka sunan habib a cikin wayar musaddik ta kira nan take ko sunan unkulabi bai bayyana kansa sai ta yi maza ta kashe ta kuma kwafe lambobin a cikin wayarta kai da ganin su san lambobi ne na musamman da mtn ba kowa suke bawa ba ga dai kiran ya shiga ga wayar tana ruri amma sai ta nemi dukkan karfin gwiwar da ta tattara take tunƙaho da shi na jin cewa za ta iya ta rasa gaba da gaba ta rasa ta nemi kalaman da ta haɗa a fatar bakinta don yin magana ta rasa ta nemi karfin gwiwar ta rasa a lokacin ta ji sassanya murya nan ta habibu ta karaɗe kunnuwanta yana mata sallama kama wanda dama yake jiran kiran nata ya amsa da sauri hello maam? ina kan layin da sai ta dafirce ta rikice gaba daya ta yaya san cewa ita ta kira shi a ka'idarsa baya amsa kiran da bai san kowaye ba amma already ya san rahina za ta kira hankalinsa ya daɗe da gaya masa cewa za ta kira ɗin da wace fuskar za ta kira ne bai sani ba da tsiya ko da arziki don haka dama tuntuni habib yake jiran kiran nata shi yasa ya ƙi yin bacci ya yi mamaki ma da ta kai har sha biyun dare bata kira ba a yadda ya santa da wutar ciki akan ɗanta ya san yadda ya kasa bacci ita ma yau ba za ta rintsa ba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 si anjima.